Assalamu alaikum. Rayuwa na lalacewa a lokacin da aka rasa kunci da dama na mai gurbi a lokacin da rayuwa ta lalace. Masifu kuma suna mai gurbi a inda aka rasa tarbiyya. Zagin manyan mutane ya zama ruwan dare a cikin al'ummar. mu Kai matashi ka sani cin mutuncin manya baya kawo alkai. ne da yake juyowa kan manyan da kake zagi za su gushe kai kuma kai ne zaka girma san wannan lokacin su za su zage ka sannan idan hakan ya faru ba za ka so hakan ba amma kuwa hakan za ka gani domin kai ma hakan ka mu girmama manyan mu girmama manyan mu mu girmama manyan mu kuma mai musu uzuri idan manyan mu sun yi kuskure mu samu wasu manyan namu domin su ba su shawara ba a ce mu zauna muna da artan su muna zagi ba mu mu ɗauki doka a hannun mu ba kuma mu ci gaba da bisu sau da kafa domin mu ma gobe na bayan mu su mu mu'amalanci na sama da mu mu'amala mai kyau kamar yadda muke so na kasa da mu su so su mu'amalanci mu sani cewa zagin manyan mutane ba abu ne wanda zai taimake mu wannan sako daga enjoying good condition